a je ba a gama ta kaba ba ba a gama ta kaba ba a yi aure babu ba wala ta azumi bayan duk maganar da Allah ya shine zai kulle maganar da kafa kusoma kan ma kusoma daura aure sai a ta ya bulgar kitabu jalo har sai mace ta gama ta kaba ta kafa kusoma to soma ko ake wata ayi ana sane da sanin manyan ma wata kuma ba sanin manyan inda sanin manyan yake shine inda Allah ya jarraba aka yi wa yarinya ciki shi kenan za a yi abin kunya za a yi abin kunya a nemo yaron a yi kaza a yi kaza to a daura musu aure ta haihuwa a gidan kaga wannan da sanin manyan aka yi tana tana idda zina da cikin zina a daura aure sahihi kuma a kai wannan laifi ne babba ko ku a'a ita akan kanta tsakaninta da mijinta musamman 'yan mata shikenan an yadda shi za a ba har ma an sa rana har ma watan gobe ne shikenan sai su riga leman su je su kama harkarsu su riga leman su ai ta riga ta amince shi ne mijinta ba wani matsala shi ma ya amince matarsa ce sai a kyale su a bani wancan za mu je unguwa a bani wancan za mu je mu gaida eh, iyata ko kanwa babata a bani wancan za mu je kaza daga nan su tafi su yi hudu su iyayen sun sakankance ai mijinta ne ai mijinta ne to a wannan ai mijinta din nan ai ba a daura ba tukunna to sai a je zamana tana cikin iddar saduwar da suka yi la'alla rana ita yau kuma rana ita sai a daura aure wannan auren bai kullu ba tana cikin istibra'i tana cikin istibra'i na zina to kuma an zo an daura aure shi ma auren bai kullu ba